Ezra Sura biyu Waɗanda suka dawo daga bauta Ga lissafin waɗanda suka dawo daga bauta a Babilon, waɗanda Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kwasa zuwa bauta a ƙasar Babilon, sun dawo Urushalima da Yahuda, kowa ya koma garinsu, sun komo tare da Zerubbabel, da Yoshuwa, da Nehemiya, da Sarahiya, da Re'aliya da Mordekai, da Bilshan, da Misfar, da Bigwai, da Rehum, da Ba'ana Ga jerin mazan mutanen Isra'ila, zuriyar Farosh mutum Dubu biyu, ta Shefatiya ɗari uku da saba'in da biyu, ta Ara ɗari bakwai da saba'in da biyar. ta Fahad mawab ta wurin Yeshuwa da yawab dubu biyu da ɗari takwas da goma sha biyu, ta Elam, dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, ta Zattu, ɗari tara da arba'in da biyar, ta Zakkai, ɗari bakwai da sittin, ta Bani, ɗari shida da arba'in da biyu, ta Bebai, ɗari shida da ashirin da uku. ta Azgad dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyu, ta Adonikam ɗari shida da sittin da shida, ta Bugwai dubu biyu da hamsin da shida, ta Adin ɗari huɗu da hamsin da hudu. ta Atar ta wurin Hezekiya casa'in da takwas, ta Bezai ɗari uku da ashirin da uku, ta Yora ɗari da goma sha biyu, ta Hashum ɗari biyu da ashirin da uku, ta Gibar casa'in da biyar, mutanen Betlehem ɗari da ashirin da uku, na Natofa hamsin da shida, na Anatot ɗari da ashirin da takwas, na Azmawet arba'in da biyu, na Kiriyat Yeyarim da Kefira Bayarot ɗari bakwai da arba'in da uku. na Rama da Geba dari shida da ashirin da ɗaya, na Mikmash dari da ashirin da biyu, na Betel da Ai dari biyu da ashirin da uku, na Nebo hamsin da biyu, na Magbish dari da hamsin da shida, na ɗayan Ilam ɗin dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, na Harim ɗari uku da ashirin, na Lod da Hadid, da Ono, ɗari bakwai da ashirin da biyar, na Yeriko ɗari uku da arba'in da biyar, na Sina'a dubu uku da ɗari shida da talatin, firistoci, zuriyar Yadahiya ta wurin iyalin Yeshuwa, ɗari tara da saba'in da uku, ta Imar dubu ɗaya da hamsin da biyu, ta Fashhur dubu ɗaya ta Harim bakwai Lawiyawa Lawiyawa na zuriyar Yeshuwa da Kadmiyel ta wurin Hodawiya mutum saba'in da hudu, mawaƙa zuriyar Asaf mutum ɗari da ashirin da takwas, masu tsaron haikali zuriyar Shalum, atar Talmon, Akub Hatita da Shobai mutum ɗari da talatin da tara Ma'aikatan haikali zuriyar Ziha, Hasufa, Tabbowat, Keros, Siyaha, Fadon, Labena, Hagaba, Akub, Hagab, Shamlai, Hanan, Gidal, Gahar, Riyahiya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uzza, Fasehiya, Besai, Asna, Meyunawa, Nefusiyawa, Bakbuk, Hakuffa, Harhur, Bazlut, Mehidda, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Naziya da Hatifa. Zuriyar bayin Solomon. zuriyar sotai Hassoferet, Feruda, Ya'ala, Darkon, Gidal, Shefatiya, Hatil, Fokeret, Hazibayim da Ammi, dukan zuriyar ma'aikatan haikali da kuma bayin salomon ɗari uku da casa'in da biyu. Waɗannan mutane ne suka zo daga garuruwan Talmela. Talharsha, Kerub, Adan da Immer, amma ba su iya nuna ainihin tushensu daga Isra'ila ba, ’yan zuriyar Delahiya, Tobiya da Nekoda ɗari shida da hamsin da biyu, daga cikin firistoci kuma zuriyar Hobahiya, Hakkoz da barzilai wanda ya auri diyar barzilai mutumin Gileyad. da ake kuma kira da wannan suna. Waɗannan sun nemi sunayen iyalansu a cikin littafin da ake rubuta sunayen, amma ba su ga sunayensu ba, saboda haka sai aka hana su zama firistoci, domin an ɗauka su marasa tsabta ne. Gwamna ya umarce su cewa, Kada su ci wani abinci mai tsarki, sai firist ya yi shawara ta wurin Urim da Tumim tukunna. Yawan jama'ar duka ya kai mutum dubu ban da bayinsu maza da mata suna kuma da mawaƙa maza da mata ɗari biyu, suna da dawakai guda ɗari bakwai da talatin da shida, alfadarai ɗari biyu da arba'in da biyar, raƙuma ɗari huɗu da talatin da biyar da jakuna dubu shida da ɗari bakwai da ashirin. Sa'ad da suka isa haikalin Ubangiji a Urushalima, sai waɗansu shugabannin iyalai suka yi bayarwar yardar rai ta gudummawarsu domin sake gina gidan Allah a wurin da yake, bisa ga ƙarfinsu suka bayar da darik dubu sittin da ɗaya na zinariya, da maina dubu biyar na azurfa, da rigunan firistoci guda ɗari, firistoci da lawuyawa da mawaƙa, da masu tsaron ƙofofi, da masu aiki a haikali, tare da waɗansu mutane, da dukan sauran Isra'ilawa suka zauna a garuruwansu.